Dadi, budurwata ce za ta yi badde, shi ne nake so in tambaye ka me ya kamata na bata, wanda za ta ƙara sona sosai. To, yaya budurwar taka take, tana da kyau? Sosai dadi, kamar ita ce ta yi kanta. Wai tukunna ma, tana da gashi yarinyar? Ai dadi, gashinta ko larabawa sai haka, gashi tana da ido dara-dara kamar zane. Siririya ce, ko ‘yar lukuta. Habba dadi, Siriri ya ce mana ga jiki mai kyau to amma ya zanen jikinta yake a yadda ka san shaf ɗin coca cola haka take dadi sai ma ka ganta a fili tana tafiya son kowa kin wanda ya rasa wannan yarinya ta ma girma ka san me zaka bata a'a dadi sai ka faɗa kai yaro kallon da kyau sa ka cikin nawa maganar gaskiya wannan yarinyar ta maka girma babban gora sai magogin karfe nambar waya ta zaka bata ka gane ko danna mana wannan jan abin yawwa danna mana shi danna mana wannan subscribe button yawwa to sai kuma ka danna mana wannan alamar ƙararrawa shine za ka samu sabuwar ɗauka da zarar mun ɗaura yawwa ko kaifa godiya muke sosai sosai don da ku muke alfahari